من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أفضل أفضل مكتسب وهو خير زاد ليوم المعاد عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا أمركم مولاكم بالاستغفار وهو طلب الغفران وهو الستر من الذنوب يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال عز وجل فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إن الاستغفار من عبادة الله وهو من جنس الدعاء عبادة اشترك فيها الأنبياء مع عباد الله المؤمنين فالأنبياء استغفروا ربهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهؤلاء الأنبياء أول ما, أول ما بدأوا به من الدعاء هو الاستغفار فدل على إذن هذه العبادة والاستغفار سبب لدخول الجنة قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين والاستغفار سبب لتكثير الرزق والإمداد بالقوة من رب العزة والجلال قال جل وعلا حاكيا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وقل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والاستغفار سبب لنزول الرحمات كما قال جل وعلا على لسان نبيه صالح عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله لعلكم ترحمون فاستغفروه لعلكم ترحمون والاستغفار سبب للحياة الطيبة قال جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله فعليكم عباد الله بكثرة الاستغفار تكلمنا في الأسبوع الذي فات عن سبل, عن سبل النجاة من الذنوب وسبل الخلاص من سيئات آثارها فمن أعظم تلك السبل كثرة الاستغفار وقد دلنا جل وعلا ودل علينا ودل رسول الله ودلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على أوقات وأحوال يفضل فيها ويحث على الاستغفار في تلك الأوقات والأحوال فمن تلك الأوقات وقت الأسحار عند آخر الليل ووقت السحور هو الوقت الذي يقرب من صلاة الفجر بدقائق معدودة قال جل وعلا واصفا عباده المؤمنين قال فبشر قال تعالى إن الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين الصابرين والقانتين الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار فمدح الله هؤلاء العباد بالاستغفارهم في وقت الأسحار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا الاستغفار في الاستفتاح في عند استفتاح العبادات فكان من دعواته في أدعية الاستفتاح طلب الغفران كما في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه صحيح الذي رواه إمام مسلم وجاء أنه يستفتح دعاءه عند استفتاح الصلاة بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى قوله واعترفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكان أول ما يبدأ به بعد, بعد السلام من الصلاة الاستغفار فكان يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وكان يكثر من الاستغفار في سجوده وركوعه كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أي يعمل بما أمره الله تعالى في القرآن وهو في قوله جل وعلا في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ومن أجل هذا استحب العلماء أن الإنسان إذا طعن في العمر وأدركه المشيب وقرب الأجل وقلب الرحيل من هذه الدار دار الغرور أن يكثر من هذا الدعاء أن يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فقد كان صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما كان يقوله في ركوعه وسجوده يكثر في في جميع أحواله في آخر حياته أن يقول سبحانك الله سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب إليه يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقالت فسألته عائشة فقال صلى الله عليه وسلم إن ربي جعل لي أمار علامة أني إذا رأيتها فأكثر أن أقول هذا الدعاء وهي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وللاستغفار سيغ وأفضل ما, وأفضل ما يدعى وأفضل ما يدعو الله ربه من الأدعية هي بالألفاظ المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دلنا على صيغ للاستغفار فعلينا جميعا أن نتعلمها وأن نستغفر الله تعالى بتلك الصيغ وأن نتقرب إلى الله بهذه العبادة بغية أن يغفر الله أن يغفر الله لنا فإن فإن الغفران من الذنوب هو الذي يستر يستر العبد من تبعاتها في هذه الحياة الدنيا وفي حياته في البرزخ وعند قيامه من القبر وعند دخول الجنة فنسأل الله تعالى أن يشملنا بمغفرته إنه هو الغفور الرحيم وإن من صفاته غفران الذنوب وهو الغفور وهو ذو المغفرة وهو الغفار نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المغفورين لهم في هذه الحياة الدنيا وفي هذه اللحظة التي التي يستجيب لها يستجيب يستجيب لأدعية العباد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجدورا الله جل وعلا tsoron Allah shine fiyayyen abin da mutum ya nema a wannan rayuwa kuma shine guziri wanda ya fi komai alheri ya fi komai tsada domin tafiyar da take labud da gare ta ya zuwa ga a maisa ita ce ranar alkiyama sannan mu yawaita neman gafara Allah mu nemi gafararsa jalla wa'ala kamar yadda ya umarce mu ibada ce neman gafara Allah istighfari ibada ce daga cikin ibadodi wanda annabawa da muminai duk suka yi tarayya akan yinta wanda ya nuna girmanta kuma Allah maɗaukakin sarki shi ya kiranmu kanmu nemi gafararsa haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa dukkaninsu sun kira mutanensu ya zuwa ga neman gafara Allah ya zuwa ga istighfari Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a hadisi ƙudusi wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah Allah yana cewa ya ku bayina hakika kuna yin kuskure dare da rana ni kuma ni ne nake gafarta zunubai ga baki ɗayansu ku nemi gafarata sai in gafarta muku don haka daga cikin sunayensa akwai algafur mai yawan gafara akwai algafar mai yin gafara ya sake yi ya sake yi baya gajiya da yinta akwai zulmaghfira ma'abucin gafara wato gafara ta tabbata sifa ce ka'ima tare da shi jalla wa'ala tana daga cikin sifofin ihsaninsa sifofinsa na sifofinsa na rahama sifofinsa na jin kai shine wato ya yafe ma bayi kuskuren da suka yi me ya yafiya abinda ake nufi da istighfari shine rufewa wato a rufe zunubi daga su samu tasiri akan wanda ya aikata su tasirin zunubai kamar yadda muka bayyana a hudubar da ta wuce satin da ya wuce tasiri ne wanda yake yana samun mutum a wannan rayuwa yana samun mutum a arzikinsa yana samun mutum a lafiyar jikinsa yana samun mutum a alakarsa da bayan Allah yana samun mutum a cikin shigarsa kabari yana samun mutum yayin fitar ransa yana samun mutum yayin tashinsa daga kabari da yayin wucewa a kan sirab da yayin shiga aljanna duk waɗannan tasirai na zunubi Allah maɗaukakin sarki yana kankare su ya rufe su albarkacin istighfari saboda haka ibada ce mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yinta kuma ya yi alkawarin falala mai yawa daga cikin falalar istighfari cewa shi istighfari shine sababin shiga aljanna shine sababin shiga aljanna domin Allah ya sifanta bayi nasa waɗanda idan suka zalunci waɗanda idan suka aikata aikin alfasha ko suka cuci kansu da yin abin da bai dace ba sai su tuna da Allah sai su istighfari su nemi gafarar zunubansu ba za su shuɗe a cikin aikata wannan zunubin ba alhali suna sane Allah ya ce to kuma wato suna yin wannan alhali suna sane da cewa wane ne yake gafarta zunubai in ba Allah ba to Allah maɗaukakin sarki yayi musu yace waɗannan bayi suna da gafara mai girma daga ubangijinsu da aljannatu waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu ma dalla da ladan masu aiki kaga Allah ya yabe su akan wannan aiki nasu kuma ya musu alkawarin aljanna wanda ya nuna mutumin da ya lazimci istighfari yana neman gafara Allah a koyaushe to haƙiƙa a wannan zai sanya shi ya tike da shiga aljanna Allah ya samu a cikin masu rabo istighfari sababi ne na yarwar arziki sababi ne na saukar arziki Allah ta'ala ya bamu kissar annabi Nuhu cewa ya ce ma mutanansa ku nemi gafara Allah hakika shine yawan gafarar ta zunubai ne zai saki sama da ruwa a gare ku mai kwarara da yawa ya karfafa ku da dukiya ya karfafa ku da yaya shi ya yasa zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya lizimci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci kuma ya azurta shi daga inda baya tsammani haka zalika istighfari sababi ne na saukar rahama sababi ne na saukar rahama Allah ta'ala ya ambata mana annabi salih ya ce ma mutanansa laula ta tastaghfiruna Allah la'allakum turhamu to ku nemi gafara Allah mana domin wato a jikanku neman gafara Allah istighfari shine sanadiyar saukar jin kai kuma shi yasa yayin saukar azaba yayin saukar musibu a cikin al'umma ake ake zaburar da mu kan mu yawaita istighfari domin sababi ne na saukar rahama da kuma rahama ne Allah yake daukewar ukuba da masifa a cikin al'umma haka zalika istighfari sababi ne na samun wato tsarkin zuci samun wato yayewar kunci a cikin zuci annabi sallallahu alaihi wasallam yace nakan ji bambanci a cikin zuciyata sai na nemi gafara Allah a rana har sau ɗari wato wannan hali da mutum zai shiga a cikin zuciyarsa idan ya lizinci istighfari sai Allah ya yaye masa sai ya canza masa wannan hali fa'idodi na istighfari suna da yawa tuli wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a ciki shi yasa Allah ya umarce mu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa samun rayuwa kyakkyawa a wannan duniya tana tabbata ta hanyar istighfari haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato ka ce ma cewar mutane yana umartar su da cewa ku nemi gafara Allah ku tuba zuwa gare shi Allah zai sanya ku ku ji daɗin rayuwa kyakkyawa a wannan duniya ya sanya ku ku rayu har ya zuwa ga ajali abin ambato kuma dukkan ma'abucin falala Allah ya bashi falalarsa saboda haka duk wanda ya kama tafarkin istighfari rayuwarsa wato rayuwa ce da za ta zama kyakkyawa kyawun rayuwa ba shine da yawan abin hannu ba kyawun rayuwa shine rayuwa wadda Allah ya ba mu mutum nutsuwar zuci wanda yayin da ko da yana cikin wahala amma zuciyarsa tana cikin sa'ada tana cikin walwala tana cikin yalwa wanda da za a bama mutum duniya ga baki daya ba zai samu wannan daɗin zucin da wannan bawan Allah yake samu ba to Allah kuma shi ne ya halicci mu shi ya san abin da zai inganta rayuwarmu ya inganta zukatanmu saboda kada mu sake da wannan ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana lokuta da halaye da ake son yawan istighfari Allah ya yabi masu istighfari lokacin sahur lokacin sahur shine gabda da kiran gab wato hudowa alfijir shine tsakanin annab sallallahu alaihi wasallam yakan yi sahur tsakanin sahur dinsa da da wato kiran sallar as-salatu lokacin da alfijir yake fitowa gwargwadon karatun aya hamsin ibnu hajar ya lissafi da cewa shine gwargwadon kamar minti hudu kenan to wannan lokaci na ƙarshen dare lokaci ne da allah ya yabi masu yawan istighfari masu neman gafara Allah a wannan lokaci saboda haka mu rinka tashi cikin dare kuma bayan mun yi sallah mu keɓance ɗan wannan ɗan lokacin domin yawaita istighfari haka zalika lokacin buɗewar ibada kamar sallah idan mutum ya fara sallah annab sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da ya koya mana shine mu nemi gafara Allah a farkon sallan mu da addu'o'i wanda suka zo daban-daban waɗanda ba ga altafan hadisi ne duk sun bayyana mana haka idan an gama sallah farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan sallama shine istighfari sau uku yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah daga cikin wuraren da ake istighfari shine bayan kowace ibada tun daga ibadar alwala idan mutum ya idar da alwala daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya a yi bayan an idar da alwala kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'id al-khudri shine mutum yi hadisin kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk bayan ka gama alwala haka wannan addu'ar idan mutum ya gama tilawa alqur'ani ko duk wani aiki na kirki na gari da mutum ya yi sai ya zamanto kamar hatimi ne da zai lulluɓe wannan aikin a dan a kai shi gaban Allah jalla wa'ala a rike masa shi a tanadan masa shi har sai ranar alkiyama ya je ya same shi cikakke da ladansa albarkar istighfari haka zalika idan an gama aikin hajji Allah ya ce fa idza afartum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله yayin da ake kwararowa daga inda mutane suke kwararowa wato bayan an yi tsayuwar arafa bayan an kwararo daga muzdalifa Allah ya ce ku nemi gafara Allah haka zalika a lokacin yin buɗe baki daga azumi kamar yadda Abdullahi ibn Umar aka ruwaito yana yi idan ya zo yazo baki da istighfar addu'ar da yake buɗewa da ita ta istighfari ce yana kasancewa Allahumma yana yana cewa Allahumma laka sumtu ala rizqika afartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu to wuraren istighfari suna nan tili da kuma mutum ya ya sanya ma kansa wurdin istighfari akalla sau ɗari a rana domin kamar yadda Abdullahi bin Umar ya ce mun kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi guda yana zaune muka kirga yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim har sau ɗari. saboda haka mutum ya sanya ma kansa daga cikin wurdin da zai rinka yi na ibada wannan istighfari kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai samu kubutar da kansa da yantar da kansa daga azabar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sigogi daban-daban na istighfari mu koye su domin ba a taba bauta ma Allah da abin da ya fi so ba irin da lafuzzan ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga Allah daga ciki akwai sayyidul istighfar wanda idan mutum yayi shi da safi in ya mutu a wannan rana zai shi a wannan a wannan rana zai shiga aljanna in ya yi shi da daddare in ya mutu a wannan rana zai shiga aljanna a wannan dare zai shiga aljanna da istighfarin da idan mutum ya yi shi sau uku to Allah zai yafe ban zanubansa ko da ya gudu daga fagen fama ne wanda yana daga cikin manya-manyan zanubai da suke halakar da mutum shine astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi da kuma daga cikin sigogin istighfari wanda ya koya mana ni a cikin sallah wanda ya koya ma wanda ya koya ma masoyinsa abokinsa wanda Allah ya ambace shi cewa shine abokinsa sayyidina abubakar siddiq afdalul ummati ba'da nabiyha ya koya masa yace ka rinka fada a cikin sallarka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim jama'a a koyi waɗannan addu'o'i duk suna cikin littafin hisnul muslim dan littafi kankani wanda ya tara azkar da suka zo daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a koye su mu koye su mu bauta ma Allah da su mu guji lafuzza waɗanda suke ba su zo ba waɗanda waɗansu suke kirkirowa duk irin abin da aka gaya maka na kan cewa akwai wani lakani a cikinsa ka kyale wannan ka tafiya zuwa ga lafazin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu alkhairi da albarka a wannan munasaba kun san abin da ya faru wannan mako an yi hukunci akan waɗanda suka yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin kisa a bisa doka wadda ta zo wadda wannan doka ta dace da dokar addinin musulunci ita ce dokar shari'a wadda a wato kundin laifin laifuffuka na shari'ar musulunci na jihar kano na shekara ta dubu biyu daga cikin abin da wannan kundi ya tanada duk wanda ya batanci da zagi da aibatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa a kashe shi an yi wannan hukunci wannan alkali da ya wannan hukunci Allah ya kara masa katari Allah ya kara masa gagamon katar domin wannan shine abin da yake wajibin alkali ya dawo dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab Allah ya sanya shi a cikin magadan annabi Dawud magadan annabawa masu hukunci da gaskiya wanda suka san gaskiya suke hukunci da ita waɗansu kuma waɗanda suke fafutukar cewa neman musu yanci suke yi to su sani cewa dalilin alkawarin zaman mu lafiya a wannan ƙasar shine za a kiyaye martabar addinin kowa daga cikin kiyaye martabar addini shine a tsare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya keta ya keta martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da haƙƙin alkawarin zaman lafiya tare da musulmi sai dai musulmi ba za su ɗauki doka a hannun su ba za su jira kamar yadda aka yi a wannan aka mayar da al'amarin wajen shari'a to kuma a ga an yi hukuncin to kuma ana tsaya a sa ido a ga kan cewa an zartar da wannan hukuncin domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal yashhad azabahuma fa'ifatun minal mu'minin ɗa'ifa ɓangare daga muminai ya zamanto sun halarci sun ga azabar domin su san cewar wanda duk yayi abin da yake zai tozarta iyakokin Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan shine makomarsa kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ginshikin imani ne Allah madaukakin sarki yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan ai imani da shi a girmama al'amarinsa a ji nauyinsa a zuci jin nauyinsa a zuci mabudin samun taimakon Allah ne ka duba Hassan ibn Thabit waɗanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zambo ya tashi ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam yace hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi dhaka aljaza'u hajauta muhammadan barran hanifa rasulullahi shimatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ci gaba da ka bada kariya ga Allah da manzansa mala'ika jibril yana tare da kai to abinda ake so masu fafutukar neman yanci da suke so a bama waɗannan kariya shine wato mu tozarta annabi sallallahu alaihi sallam. mu tozarta mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam. duk wanda ya aibata annabi sallallahu alaihi wa sallam. to wannan shine hukuncinsa kuma abinda za mu nema kenan da dukkan abinda muka mallaka na basira da iko da kuma kira ga hukuma da kira ga shari'a kan a tabbatar an zartar da wannan hukunci kuma waɗanda suke wannan fafutukan neman ba da kariya su sani fa cewar wannan matsala ce ta zaman lafiya wannan matsala ce ta zaman lafiya idan mutum za a kyale kowa ya rinka zagin uban kowa ya za a zauna lafiya to musulmi zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tsanani bisa a zagi iyayenmu shi ya sa hassani ibn sabid ya ce da ni da ubana da mutunci na ga baki ɗaya garkuwa ne ga kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai cewa suke yi fidaka abi wa ummi ya rasulallah mahaifina da mahaifiyata sun zamanto fidda'u gare ka mu miƙa su don kai ka tsira to idan zagin iyayenmu zai zamanto sanadiyar rashin zaman lafiya to zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban sanadi na rashin zaman lafiya don haka jami'an tsaro duk wanda suka ji yayi wannan to ba da yana daga cikin abin da zai kawo zaman lafiya su tabbatar sun kama shi sun danka shi a hannun shari'a kamar yadda suka yi a wannan Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke ƙoƙarin fafutukan neman wato wai a ɗaukaka shari'a a ƙwato musu yancinsu sai a za ka kwato yancin abin da yake zai zo ya raba ka da Allah domin daga cikinsu akwai waɗansu wanda suke musulmi ne saboda jahilci suke wannan to ku sani duk wanda zai ba da kariya duk wanda zai ba da kariya ga wanda yake keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin zai raba shi da imaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da madina man ahdatha fiha hadafan aw awa muhdifan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sirfan wala adla duk wanda ya kirkiri wani mummunan aiki ko ya ba da kariya ga mai kirkiran mummunan aiki fararre na bid'a to la'anar Allah ta tabbata a gare shi da la'anar mutane da la'anar mala'iku da la'anar mutane baki daya Allah ba zai karɓi wani aikin nafula ko na farilla daga gare shi ba saboda haka ahir kada makiya addinin Allah su zo su tunzura ku domin yan neman yan daloli da za su ba ku da sunan cewa kun kafa NGO ku ce za ku tashi wai ku nemi ba da kariya ku nema ma mujirmi yanci bayan abin da yake zai tsarkake al'ummarmu shine a aiwatar da hukuncin Allah akan irin wannan lokacin da mutanen annabi Musa makiyin Allah ya yaudare su bil'amu dan ba'ura ya sa su suka saba ma Allah Allah ya saukan musu da annoba ya saukan musu da kwalara a wuni ɗaya. kamar yadda malaman tafsiri suka ambata mutane sama da dubu saba'in suka mutu a cikin rundunar mayakan annabi Musa sai da aka samu wanda ya wannan laifi aka zartar da hukuncin Allah a kansa sannan Allah ya dakata ya dauke wannan annoba shi yasa ake cewa haddi daya da za a zartar a bayan kasa yafi alhairi ga kasar bisa ruwan shekara 40 albarkar tsaida iyaka tsaida zartar da hukuncin Allah yafi albarka a duniya bisa ai mana ruwan shekara 40 mun san dukkan rayuwar al'umma ta rataye da saukar ruwa ne to albarkar da Allah yake saukarwa sakamakon zartar da hukuncin Allah ya fi albarkar da take sauka sakamakon ruwa da za a yi na shekara arba'in a bayan ƙasa saboda haka kada a yi sake da zartar da hukuncin Allah yayin da ya tabbata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda suke gaskata imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen soyayya ta haƙiƙa gare shi da ba da kariya a gare shi kuma kamar yadda ya wajaba a ya zartar da wannan haka zalika masu sakin baki akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kundin doka ya yi tanadin horo mai tsanani akan su an sami wani mutum a zamanin Umar ibn Abdul Aziz ya zagi sayyidina Usman ya masa bulala goma ya sake zaginsa ya masa bulala goma don tsaurin zuciya ya ci gaba da yi har sai da aka yi masa bulala saba'in sannan ya dina ya ce da ka tsara da haka ba zan dina ba wayin utum uduna to saboda haka wannan ma ya kamata jami'an tsaro su sa ido a wannan yana daga cikin sanadiyar rashin zaman lafiya sakin baki akan a kyale mutane suna sakin baki akan waɗanda yake an tabbatar da alfarmarsu an tabbatar da matsayinsu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa da iyalansa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداك عداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يؤذ فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوائين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا وآت مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى اللهم وفق لولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم نجنا من هذا الوباء اللهم نجنا برحمتك من هذا الوباء واكشف عنا وعن العباد والبلاد وأنت أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله